بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد زامي درسي نتمانين دأكو أتكن كراتمنا ألفية بن مالك الخلاصة لشرح تان ابن عقيل رحمه الله yau 22 ga watan jumadal akhira hijira ta 1444 15 ga watan daya shekara ta 2023 ta miladiya a muna cikin babin alhal na'am za mu tashi wala tujiz halin min al-mudafila na'am bismillah <coughs> alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيقول المصنف رحمه الله ولا تجز هذا من المضاف له إلا إذا اكتب المضاف عمله نعم أو كان الجزء ماله أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا نعم ya ce wala tujiz halan minal muzafila kada ka halatta yin hali daga almuzafila shine almuzafun ilai wanda aka masa jarra bil idafa to kada baya zama sahibul hal illa idabta zal mudafu amala sai dai idan almudaf ya hukunta aikin da aka yi wato sai in yayi aiki akan almudaf ilai din wato in ya to amili ne a kan mudaf ilayhi to a lokacin nan mudaf ilayhi din zai iya zamantowa sahibul hal aw kana juz'a malahu udhifa ko kuma shi al-mudaf ilayhi ya zamanto juz'in abinda aka yi idafan sa gare shi wato idan idafa ta zamanto bi ma'ana min wadda take take nuni da juz'iyya to a wannan halin zaka iya halar zai iya zamantowa sahibul hal aw mithla juz'ihi ko kuma yayi kama da juz'in sa wato ba juz'in bane amma yayi kama da juz'i wato za a iya masa tawili da juz'i fala tahifa kada kai, wato kada ka kauce hanya kada kai zalunci <laughs> a cikin yin wannan hukunci wannan dukkansu su maganganu ne akan mun yi magana akan alhal hmm. yanzu muka zo muna magana akan shi sahibul hal sahibul hal inda ya fara da cewa dole ya zamanto ma'arifa ya ce walam kar galiban zulhali in lam ya ta'akar au yukhassas au bin. sannan kuma ya zo ya yi maganar alhal ya zamanto sahibul hal ya to majrur bi harfi jar mm. to sai kuma yanzu sahibul hal ya zamanto majrur bil idafa zai yi ko ba zai yi ba to shine duk wannan ahkam sahibul hal ne kuga tartibin nasa wata zai magana akan alhal din sai sahibul hal sai kuma amilul hal al'amil dama ta ajza ne da suke da alaka da alhal kamar in kace a zaidun ja a zaidun rakiban to kaga zaidun shine sahibul hal a rakiban shine hal din ja'a shine al'amil shine amil din da ya aiki akan halin na'am لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إلا إذا كان المضاف مما يسلب عمله في الحال يجي بايا حالتا الحال يزو zo المضاف إليه Ah, illa sai dai kadai idan almudaf ya kasance yana daga abin da yake ingantuwa wato aikinsa yake ingantuwa a cikin halin wato zai iya yin aiki a cikin hal ah, akwai ingancin yin haka ya aiki a cikin alhal to menene wanda yake zai iya aiki a cikin alhali ce kasmul fa'il kaga ismul fa'il yana aiki akan almudaf ilaihi yana aiki akan in ya zamanto mudaf yana aiki akan al ilaihi a menene misali kamar ka ce abdaribu zaidin ka ce ko kuma abdaribu abdaribu haza daribu gulamin hmm? Hmm, al-musi'u salatuhu wannan sifa mushabbaha amma na ismul fa'il zaribu zaidin ko kuma zaribu gulamin hmm? to kaga wannan a a ya yi aiki a kan gulam ya yi masa nasaba amma sai aka yi masa idafa don asalinsa maf'ulun bihi ne asalinsa maf'ulun bihi ne hmm. assalamu alaikum an fahimta to almudaf idan ya zamanto amil ne a cikin almudaf ilaihi to sahib zai iya mudaf ilaihi zai iya zamantowa sahibu hal kamar ka ce a a a a zaribu ya yi misalin zai kawo sahibu hindin mujarradatan zaribu hindin mujarradatan <laughs> ko? kamar kace ne haza ya dribu zaid a hindan mujarradatan mm, to haza daribu hindin mujarradatan menene sahibul hal din anan a sahibul hal a hind mujarradatan shine hal din mm. to mata duka mujarradatan Eh. <laughs> na'am wal masdar haka nan ma masdar mm, shi ma da makamantansu mai mai makamantansu ismul maf'ul da sifa mushabbaha wanda ya kunshi ma'anar fi'ili sai ka ce haza daribu hindin mujarradatan kamar ka ce ne ajabani قيام zaidin musri'an ina mudaf din yake qiyam to wani irin wani wani irin nau'i ne na amil masdar to ina sahibul hal zaid ina al hal musri'an na'am ومنه قوله تعالى وانا daga cikin sa fadin Allah ta'ala ilayhi marji'ukum jami'a ilayhi marji'ukum jami'a to wa zai kawo mana shahid a cikin wannan ayar ina shahid din yake eh? marji'u mudaf wadamir mudafun ilaihi أها Jami'an hal. to aiwa wannan kun yi irabi ne ba ku kawo mana shahid ba shahid ne na tambaya shahid al-damir shine sahih hal wa jami'an kun ne sahibul ba kina da miya kuma zama shine hal ani hayar ba kawo mun a shahid din ba akwai shahid akwai wajihul istishhad menene shahid din marji'ukum jami'an a'a ai za ku ce a shahid maji'ul hal min al-mudhaf ilayhi hmm? maji'ul hal min al-mudhaf ilayhi hmm. shine ad-damir ilayhi marji'ukum ad-damir kaf din hmm? shine shine mudaf ilayhi to kuma shine sahibul hal din gare shi makomarku take dukkaninku halin kasancewa gaba ɗayanku gaba shi shine hal din wal kaf huwa sahibul hal hmm? wa inna ma sahha dhalika li'anna mudaf hmm? mudaf masdar wa huwa amilun fil mudhafi ilayhi saboda shi qiyam shi marji' masdar ne wani irin nau'i ne na masdar mimi masdarun mimi saboda haka kaga zai iya aiki akan mudaf ilayhi to shi yasa saboda haka zaka ce ash-shahid qawluhu maji'ul hal min al mudaf ilayhi wajhu eh, al-istishhad kaunul mudhaf ilayhi ma'mul al mudaf. wa مرجع الذي alladhi مصدر masdarun mimi hmm. to wannan hali na farko kenan shar'i hali na farko da yake sanya sahibul hal ya zamanto mudaf ilayhi idan ya zamanto al mudaf ya zamanto yayi aiki akan al mudaf ilayhi hmm. Hmm. idan ya zamanto al mudaf amil ne fil mudaf ilayhi an rike wannan sharadin ko wala tujiz halan min mudafila illa idza iqtadha mudafu amala shine wannan baitin illa idza iqtadha mudafu amala yana daga cikin wannan wa minhu min madha الضمير يعود إلى ماذا نعم مجيء الحال من المضاف إليه إذا اقتضى المضاف عمله شيني ومنه شيني ضمير يجي يكون تقول ابنتي إن انطلاقك واحدا إلى الروع يوما تاركي لا أباليا تقول ابنتي يا تاتنا cewa إن انطلاقك واحدا تفيك كي كي كي إلى الروع يزوى zuwa wajen razani yauman tariki to kai zaka bar ni ne la abaliya babu uba a gare ni wato zaka je aka sheka aina shahid أها انطلاقك واحدا انطلاقك واحدا تمي وجه الاستشهاد ومضاف اها كاف شيني مضاف إليه تكون وهو صاحب الحال واحدا شيني الحال سوداك الشاهد شيني مجيء الحال من المضاف إليه لأن المضاف اقتضى لأن لأن المضاف إليه لأن المضاف اقتضى عملا في mun gama da wannan surar dama ya kawo surori ne guda uku ko وكذلك يجوز مجيء الحال من المضاف إليه har wa yau ya halatta alhali ya zo daga cikin almudaf ilaihi idan ya zamanto shi almubaf juz'i ne na almubaf ilaihi ko kuma kamar juz'insa wato almubaf na farko din ya zamanto juz'in na biyun almubaf ilaihi wajen wato ma'anar ya zamanto kamar juz'insa wato wajen ingancin a wadatu da almudaf ilaihi gabarin almudaf din famisalu ma huwa juz'un min ilaihi to da ya misalin abin da yake juz'i ne daga cikin almudaf ilaihi faɗin Allah ta'ala ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan min eh, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ina shahid din yake suduruhum min ghillin ikhwana sudurihim sudurihim ikhwana shine shahid din sudurihim ikhwana aha haythu me yayi na'am الحال يزو من المضاف إليه الضمير هم شين صاحب الحال إخوانا واتو من تكتر أبن دكي تكين كرا زنسو halin kasancewarsu ‘yan uwan juna. لأن صدورهم جزء من ال... من من من الضمير منهم صدورهم كو كرازن نعم فإخوانا فإخوانا كاجا إخوانا إنن حال من الضمير المضاف إليه صدور حالي ne daga الضمير إن da aka yi صدور sudur shi ku a sudur kiraza juz'i ne na al-mudaf don suna da ko eh mana suna da kirji suna da zukata eh juz'i ne nasu zukatansu juz'i ne nasu kaga nan al-mudaf ba aiki yayi a cikin al-mudaf ba tunda sudur ba ismul fa'il bane ba ismul maf'ul bane ba sifa mushabbaha bane ba masdar bane amma kuma gashi al-mudaf ilayhi ya zama sahibul hal saboda haka waccan ƙa'idar ta farko ba za ta yi aiki ba anan tunda bai yi aiki akan al-mudaf ba to in aka duba sai a ga me ya sa shi yayi aiki me ya sa shi ya zamanto zai iya zamantowa sahibul hal sai a gaba abin da ya sanya shi illa kasancewarsa juz'i ne na al-mudaf ilayhi hmm. na'am eh, wa misalu misalin abin da yake wato misalin abin da yake kwatankwacin juz'i ne na al-mudaf a cikin ingancin wadatuwa da al-mudaf ilaihi ga barin shi al-mudaf Allah ta'ala thumma auhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa an ittabi' millata ibrahima hanifa me a shahid anan millata ibrahima hanifa wanne ne hal ɗin wanne ne sahibul hal ibrahim me matsayinsa a cikin jumlar mudafun ilaihi mudafun ilaihi to almudaf yi aiki a kansa Juzi'i ne na almudaf ilaihi eh? to me yasa ya aiki ya zama to mithla juz'ihi domin shi ibrahim misali ne a ita a milla kamar juz'i ce ta annabi Ibrahim domin kamar zaka iya cewa zaka iya wadatuwa da Ibrahim gabar milla kace thumma auhayna ilayka an tabi Ibrahim hanifa eh a cire milla din ai tastaghni anhu saboda kamar misalin juz'in Ibrahim ne shine ai fi sihhatil istighna'u bihi anhu hmm. eh sai tsaya a matsayin milla din an fahimta hmm? <laughs> na jin aka yi dum din nan ne <laughs> na'am to kaga hanifan shine hal daga sahibul hal shine ibrahim alaihi salatu wassalam ita kuma milla kamar juz'i ce ta almubafi ilaihi. domin za a iya wadatuwa da mudaf ilaihi gabarinta da an fada a cikin alkur'ani fi ghayri quran a cikin wani alkur'ani da za a fada a ce an tabi ibrahim hanifa da ya inganta amma fa shi yasa yace fi ghayri quran saboda ladabi wannan ba qur'ani bane Eh, ba riwaya ba ƙira'a eh, amma a larabce da za a faɗi haka a larabce ya yi mm, mm. na'am to idan al mubaf ya zamanto idan bai kasance wanda yake ya inganta ya aiki a cikin hali din ba wala huwa juz'un min al-mudaf ilayhi an ya amala fil hal ko ka dai fi sahib al hal eh haka yace fil hal almudaf ɗin yana aiki a cikin hal din ne ko ko a cikin sahibul hal hadha daribu hindin mujarradatan to eh to amila fil hal yayi aiki a cikin hal tunda shine amilin mm, amil ne na'am to idan ya zamanto shi almudaf ba wanda yake ya inganci ya aiki a cikin halin bane wala huwa juz'un min ilayhi wala kuma shi ba juz'i bane na almudaf ilayhi kuma haka nan ma ba tamkar juri'insa ba ne eh, mu a tamu lam ya juz maji ulhali, hmm, ai an ji a ɗin shi kenan, an wa ma dakhalat alayya fi tawil masdar eh, to zuwansa zuwan hali daga gare shi baya halatta Ba ka cewa ja'a gulamu hindin bahikatan ba za ka faɗa haka ba ja'a gulamu hindin bahikatan saboda me bahikatan yace hindin ce ita ce sahibul hal ba muna maganan hal akan mudaf ilayhi bane mm a wannan a wannan dai muhallin gulam din shine sahibul hal a a ai mudaf ne muna magana akan wannan fa mas'alar Ah, malam bashir wancan mun yi sahibul hali zaman to majrur bi harfi yanzu kuma muna sahibul hali zaman to majrur bil idafa indu ita ce sahibatul hal jaa gulamu hindin dahikatan ya zo wajen ta halin kasancewa wacce tana ta dariya ta ta kyalkyala dariya mm. to ba za ka faɗi haka ba limadha khilafan lil farisi sabanin abu ali ne farisi me yasa ba za ka ce a gula muhindin dhahikatan ba ai shine shahid duka bai shiga sharri la يعمل في الحال لا يعمل لأن غلام لا يعمل an يصح أن يعمل في الحال لا يصح أن يعمل ba ismu eh, yawwa eh, saboda haka ba zai yi ya aiki a cikin hal din ba ba zai yi wa zamanto amilul hal ba na'am maganar dan malam ibn malik rahimahullahu ta'ala ibn al-musannif kenan mhm. wannan surar da aka ambata mamnu'atun an hana ta bila khilafin ba tare da sabani ba wannan ba kyakkyawan magana ba ce ja wannan ja a ja'a gulam hindi mujarradatan ai ai zahikatan eh, ce wannan mamnu'a ce ai bila khilafi eh a ko kuma bai yi la'akari da maganan farisi ba Kisa hmm. hmm. ya ce laisa bi domin mazhabar Abu Ali al-Farisi halarcin ta kuma ba zai yi a ce khilaf din sabanin Abu Ali al-Farisi ka shure shi baka ce ka ce ka san akwai wani wanda yake ba a itidari da shi wajen ijma'i to shi irin shi ba wanda za a yi masa wannan bane dole ai la'akari da maganar sa eh <laughs> na'am kama ta mazhabar Abu Ali Farisi halaccin ta kamar yadda ya gabata وممن نقله daga cikin wanda suka ruwaito wannan mazhaba daga Abu aliyin alfarisi Ibn Shajari a cikin amali amali dinsa mm. mm. riwayoyinsa da yi su imla'an to mun gama yanzu da masail din sahibul hal yanzu za mu shiga cikin masail din amilul hal mm-hmm. والحال إن ينصب بفعل صرفا أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمسرعا yace wal in yunsab bi fi'lin surrifa alhal idan aka yi masa nasaba da fi'ili surrifa fi'ili wanda yake mai karban tasrifi Um, fi'ili wanda yake karban tasrifi ba jamid ba wato wanda yake yana da mazi da muzari da amr da aka shikakin dukkan mushtaqat daga gare shi aw sifatin ashbahatil musarrafa ko kuma aka yi masa nasaba da sifa da ta yi kama da fi'ili wanda yake karban tasrifi faja'izun takdimu to ya halatta ita ce dukkan wato ismul fa'il da ismul maf'ul sifa dai wajen take amila mai yin aiki eh, mm. nan ba yana nufin sifa mushabbaha ba ta wacan ai sifa mushabbaha bismil fa'il wannan kuwa ya ce sifa mushabbaha bil fi'ilil Sau da haka ya hada da sifa mushabbaha din da ismul fa'il da ismul maf'ul duk a ciki to ya ce yace faja'izun taqdimuhu ya halatta ya gabata wato shi hal din ya halatta ya gabata akan nasibinsa ka musri'an za rahilun kamar ka ce musri'an za rahilun hmm? cikin gaggawa wannan wato ya ɗora sirdi yake tafiya to kaga musri'an hal ne ya sahibul hal za amilunsa abinda ya masa nasba rahil to kuma rahil din nan sifa ce da ta yi kama da fi'ili mutasarrif domin daga rahala ne yarhalu hmm? wa huwa rahil ismun fa'il to kaga ya halatta ya gabata لأنها صفة لأن ناصبة لأن ناصبها ناصب الحال صفة mutasarrif ka musri an za rahilun wa mukhlisan zaidun da'a mukhlisan zaidun da'a me shahid din anan mukhlisan sahibul hal ya alhal ya gabata ko sahib da'a shine amilul hal shine nasibul hal wani nau'i ne na wannan amil din Eh, eh, eh, yawwa dan ya kawo annasib guda biyu fi'ilun mutasarrif da sifa mushabbaha bil fi'lil mutasarrif to sai wajen misalin sai ya akasa sai ya lafwa nashir mushawwash ya kawo a nahal din sai ya fara da shi bayan can ya kare da shi na fi'ilin kuma sai ya kare da shi bayan a can ya fara da shi mm. na'am يجوز تقديم الحال على ناسبها نعم إذا كان فعلا متصرفا يا هل أنت أجبت الدحالي أكم ميمة نسبة إذا يزم أن توفي إلينا متصرف أو صفة تشبه الفعل المتصرف أهلا وسهلا أي وأنا الدعاء إيه. أهل, أهل مكة آمين إمام آمين إمام الحمد لله الحمد لله جزاك الله خيرا سنو يا هنو الله بعد سوكين الله يساك فارا الله يساك فارا الله يكربي إبادة عمرة مقبولة وذنبا مغفورة وتجارة لن تبور ودعوة مستجابة مقبولة <laughs> ودعوة مستجابة مقبولة نعم mm yace yajuzu taqdimu ha taqdimu hali ala nasibiha in kana fi'lan mutasarrifa ya halatta a gabatar da hali wato akan wanda abin da ya mata nasba idan abin da ya mata nasaba din fi'ili ne mutasarrif aw sifatan tushbi wal fil al-mutasarrif ko kuma sifa ce da take kama da al-fi'l al-mutasarrif wal murad biha abinda ake nufi da sifar da ta kama da fi'l al-mutasarrif ma tadammana ma'ana al-fi'l wa hurufahu shine abin da ya kunshi ma'anar fi'ili da haruffansa shine ma'anar sifar mushabbaha bil fi'l al-mutasaddif ma tadammana ma'ana al-fi'l wa hurufahu ya kunshi ma'anar fi'ilin da kuma haruffan wa qabila at-ta'nif kuma ya karbi at-ta'nif zai iya za yi masa za a masa at-ta'nif za a iya masa tasniya za a iya masa jam'i kamar ismul fa'il kaga ismul fa'il kaga barib kaga barib ya kunshi ma'anar abbarb ko ma'anar fi'il kenan ya kunshi huruful huruful darb ga ba nan da ra da ba a cikin barib na'am kuma zai karbi ta'anif kace bariba wa tathniya wal jam kace baribani da baribuna Mhm. Uh, wasmil maf'ul da sunan maf'uli madhurub da kuma sifa mushabbaha to misalin wato gabatuwar wannan alhal akan fi'ilul mutasarrif shine kamar da muka ambata mukhlisan zaidun da'a to kaga da'a fi'ili ne mutasarrif hal ya gabata a kansa misalin gabatuwar hali akan sifar da take kama da wato fi'ili al-mushbiha al-mushbiha ashbahat ashbahat ba al lahu akan sifar da take kama da shi fi'ilin مسرعا ذا راهن فإن كان الناصب لها فعلا غير متصرف to mun ji ka'idar ko idan annasib fi'ili ne mutasarrif to ya halatta ya taqaddama alaihi alhal ko kuma sifa da ta yi kama da fi'ilul mutasarrif to idan sahibul hal din idan nasib ɗin ya zamanto ba fi'ili ne mutasarrif ba fa shine alfi'il ghairul mutasarrif shi mai hukunci Mm. to sai ya ce idan nasibin ga fi'il ga hal ɗin fi'ili ne ba mutasar ba mai karɓar tasrifi ba to bai halatta ya gabata a kansa ba mm. don haka sai ka ce ma a hasana zaidan zahikan ma a hasana wala ta ba za ka ce zahikan ma a hasana zaidan eh, ba za ka ce zahikan ma a hasana zaidan wato ka gabatar da shi akan wato akan annasib din ba ba zai yiwu ba ma ahsana zaidan dahikan waga ina fi ghairu mutasarrif ahsan me yasa yake ba mutasarrif ba hmm? af'alat li'annahu fi'il ta'ajjub saboda ta'ajjub ne hmm. li'anna fi'il ta'ajjub domin fi'il ta'ajjub gairu mutasarrifin fi shi akan kansa baya karban tasrifi fala ko kuma fala ya tasarrafu ne eh ba zai yi tasarrufi a cikin mu'amulin ba hmm. <laughs> eh. <laughs> Eh. na'am wa kadhalika in صفة لا تشبه الفعل المتصرف hakanan ma idan nasibi ga hal din sifa ce wadda take ba ta yin kama da fi'ilal mutasarrif kamar af'alut tafdil af'alut tafdil wannan baya kama da fi'ilal mutasarrif lam yajuz taqdimuha alayhi bai halatta a gabatar da hali a kansa ba wazalika li'annahu la yusanna wa la wannan ku dalilin da yasa ba a yi masa haka saboda shi a a shi wato ita sifa wadda take la tushbihu al-fi'l al-mutasarrif la yusanna ba a yi mata tasniya wala yujma kuma ba a yi mata jam'i kuma ba a yi masa ta'anisi falam dan haka akan kansa bai yi tasarrufi ba na fi haka ba yadda za yi tasarrufi a cikin ma'amulinsa. ba za ka ce ahsanu min amrin ba za ka ce zaidun zahikan ahsanu min amrin bal hal bal ya wajaba ka jinkirta hal din ka ce Eh, sai dai ka faɗa haka zaidun ahsan ahsanu min amrin dhahikan zaidun ahsanu min amrin dhahikan kaga dai ka kawo a sifa ka kawo af'al tafdhil din na'am eh, eh babun su daya af'al tafdhil da fi'l ta'ajjub babun su daya tare suke tafiya dai taqdim sa amilul hal ne mu kara wa ma wa amilun dhimmina ma'ana al-fi'l la حروفه مؤخرا لن يعملا كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في هجر نعم يتي وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعملا Ah, wato amil amilul hal kenan wanda ya aiki akan hali amma shi kuma wannan amil din an shigar masa da ma'anar fi'ili ba harufansa ba ga ba mutasarrif ba ne tunda mun ce almutasarrif ma zummina ma'anar fi'il mm, wa hurufihi to amma wannan zummina ma'anar fi'il an sa masa an cakuda an cusa masa ma'anar fi'ili amma ban da haruffan fi'ili ɗin to mu'akharan lan amala ba zai taba aiki ba halin kasancewarsa mu'akharan a ƙarshe wato alhali ya gabace shi mm. wato kama wannan mafhumin baitin da ya gabata ne ya zo ya faɗe shi bilmanto mm. mm, tun da dama ana maganar wato a sabkul hal ala sahibil hal ala amilil hal ala nasir mm-hmm. katilka ka tilka laita wa ka anna kamar tilka kaga tilka ai an sanya mata ma'anar ba'uda amma banda huruf din laita an sa mata ma'anar atamanna banda huruf ɗin. wa ka anna wa ka anna an sa mata ma'anar tashbi hmm, shabih amma duna hurufihi wana dar da kuma nadara wato ai qalil hmm. nahau sa'idun mustaqirran fi hajar kamar ka ce sa'idun mustaqirran fi hajar a afon afon dar wana katilka laita waka anna shi anan baitin ya tsaya wana dar nahu sa'idun mustaqirran fi hajar wato nadir ka samu kamar ka ce nahu sa'idun mustaqirran fi hajar ya zamanto shi sahibul shi alhal ya gabaci wato amilul ha amilul hal wanda yake jaruwa majrur hmm, kamar wannan sa'idun ala kaunihi mustaqirran fi hajar لا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي baya halatta alhal ya gabata kan abin da ya aiki kan halin ta fuskar ma'ana kawai ne abin da ya kunshi ma'anar fi'ili banda haruffansa kamar sunayen ishara da haruffan wato buri guri da kuma haruffan tashbihi da zarf da jar wal majrur dukkaninsu ka gani kamar ka ce tilka hindun mujarradatan to la ya juzu ka ce mujarradatan tilka hindun mm. to ka gani laita zaidan hala kaunihi amiran akhuka shi ma wannan la ya juzu ka ce amiran laita zaidan akhuka mm. wa anna zaidan rakiban asadun rakiban kaga ne a wato alhal wa zaidun fi dar aw indaka qa'iman zaidun fiddari dari ko zaidun indaka ƙa'iman to duk wannan la juzu takdimul hal ala amilihi to baya baya halatta a gabatar da hali akan wannan wanda ya aiki a cikin halin ta fuskar ma'ana a cikin waɗannan misalai da makamantansu ba za ka ce mujarradatan tilka hindu la ya ko ba za ka ce amiran laita zaidan ahuka ba ko kuma ka ce rakiban ka anna zaidan asabun asadun to amma gabatuwar alhal din akan amilin alhal din wanda yake zarf ne wannan nadara ya zamanto kaɗan kalil zaidun ƙa'iman indaka kaga indaka shine amil din mm. zarf ne to gashi aka kaddamar da halin a kansa mm. haka nan ma aljar wal majrur kamar ka ce sa'idun mustaqirran fi hajar to ka gani fi hajar din shine amilul hal eh jar wal majrur ah, to gashi ya gabaci al al'amil mm. daga cikin wannan akwai faɗin Allah ta'ala wasamawatu matuwiyatun biyaminihi matuwiyatin eh fi qira'ati man kasara man kasaratta a cikin qira'ar wanda ya kasara ga ta eh a a fi qira'ati man kasaratta yace gashi nan aran sun ce sun ce sun ce ba mutawatira ba والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات hmm. ba mata ciki bai ta ba ta cikin ba ta cikin ba ta cikin ashara hmm. eh eh bahrul muhit eh bahrul muhit zai kawo to kuna so ne kira'at zamu shiga kuma yanzu Eh? ba ta cikin ah, ba ashara hmm. hmm? ko dai kuna so ku san waye in dai kuna so ku sani sai ku je daidai baharul muhit <laughs> ai mubarak oya oya kake mana ala dauko mana barul muhit bashir gashi nan a sama da kai dauko <laughs> mana juz'i na suratu zumar a kawo na nemo na nemo inda zumar din tana ciki ai a jikin mujalladin suna rubutawa al-jahdari matwiyatin bin nasbi alal hal wal والجحدري من بين القرآيات saboda saboda yana saboda yana kawo shi sai in kuna sai dai a gani a cikin muqaddimarsa a farko duk zai bayanin آه كاجي فهي داخلة في حيز الأرض وقد, استد وقد استدل بهذه القراءة الأخفش على الجواز آه على جواز زيد على جواز زيد قائما في الدار إذ أعرب والسماوات مبتدأ وبيمينه الخبر وتقدمت الحال والمجرور ولا حجة فيه to kaji raddinsa idh yakunu was samawati ma'tufan ala wal ardu kama qulna wa bi yaminihi muta'alliqun bi matwiyat wa matwiyatun min at-tayy alladhi huwa dhiddu an-nashr ha sanda muka ishtighal ha mun ga ya kawo jannati adid eh aka duba aka ce tuma mutawatir wato shi ma gashi ya kashi annan zaid ibn thabit da abu abdurrahman nasbi ala al-ishtighal ala al-ishtighal eh eh to alhamdulillah to amma al'akfa ya yi istidlali da ita alal jawaz kamar yadda aka ce to amma shi kuma ya yi raddi gare shi